dandalin VOA. Dandalin VOA. Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan lokaci. A ci gaba tattaunawar mu dangane da yadda samari da 'yan mata za su kauce wa samun tangarɗa a harkokin soyayyarsu. A yau za ku ji ra'ayoyin wasu samari ne kamar haka. Yawan nuna mata kuɗi ko ka dinga nuna mata kai dan wani ne alhalin kai ba kowa bane ba samari gaskiya a nan ba ma taɓa zuwa a yanda muke ke mun yi ƙaryar ma kafin mu tsena su su ma tunanin sun muka je abin da za a samu daga wajen nan ma yana wuce a irin wannan da ake wata za a ganta da samari hudu to gaskiya wannan kuskure ne. Ku biyo mu da mun jin cikakkiyar hirar wadda ni Ibrahim Jarmai zan gabatar muku. muna magana da basu. Wannan satin muna magana ne akan waɗannan matakai ko kuma abubuwa ya kamata samari ko 'yan mata su kaucewa domin kawo ko matsalar rugujewar soyayya ko kuma abubuwa makamantan haka. Waɗannan abubuwa ya kamata a ganin ka. Gaskiya ni a nawa tunanin a kai da zance wanda yake na karya tsakani. Zance na karya kamar yaya za ka bayyana mana abin da ake nufi da zancen karya. kamar misali mutum bai kai matsayi ba ko kuma ƙarfinsa bai kai abu ba ke kokarin ya nuna kamar ya fi wannan level ɗin. to ina ga masu cewa samari yanzu sun gane cewa yan mata in ba su yi yan mata karya ba ba yadda za a same su me za ka ce game da wannan ai abin daga kowane fat ne kowa yana da nasa lefa to me laifin samari samari gaskiya a nan ba ma taɓa zuwa a yanda muke sai mun yi ƙaryar ma kafin mu daina so su ma tunanin sun muka je abin da za a samu daga wajen namu ma yana wuce tunanin yadda mu muke tunanin ƙaryar da muka je muku da to su kuma 'yan matan me nasu laifin nasu laifin gaskiya akwai juri gaskiya kamar yaya kenan juri misali ana ganin mutum misali ko ya ɗan ƙuda a daka ya zo sai a yi tunanin dukkanin ai ya ma wuce na kila ya ɗan zo ne a ɗan ƙaramin mutum sa bai ma bayyana sauran abin da yake wajen nasu ba. daga nan aka gane cewa kuma haka bane sai abin ya kawo matsala eh sai a samu matsala ta samu ba a sunana al'aminu ibrahim wato a wannan satin dama muna so mu ji ra'ayoyinku ne matasa mu ji akan musamman waɗanne matakai ko kuma abubuwa ya kamata samari da 'yan mata su yi domin kare ko kuma gujewa lalacewa soyayya ɗaya daga cikin su dai shi ne su guji wani gayyatar ko ko shi wannan namijin ya gayyaci mace zuwa wuri inda bai dace ba wanda shi idan ya ga daidai ne ita ba za ta gani daidai ba ne a wurin ta ko kuma a gida ba a mata wannan irin wannan tarbiyyar ba hakan zai iya jawo rabuwar su sai kuma na biyu yawan nuna mata kuɗi ko ka dinga nuna mata kai dan wani ne alhalin kai ba kowa ba ne ba sai ta zo ta gano gaskiya kuma <laughs> sai a zo ana wallahi tallahi to amma ka san yawanci samari sun ce ko kuma samarin sun ce mata dole sai ana haɗa musu da ƙarya sannan ake shawo kansu kana ganin in ka nuna mata wani kai ba dan wani bane ko kuma ai kai wani dan kai dan wani ne ko kuma ka nuna mata kuɗi duk kana ganin ba cikin kokarin neman bane ba eh amma kuma ai an ce duk wata ƙarya wata rana tana da eh, ramin ƙarya ƙwararre ne hmm. ko hmm. saboda haka a hankali a hankali tana mata wannan ƙaryar tana ta jin daɗi kana samun yadda kake so in wasu kalamai kake son ta ma ta ma in wani murmushi kake son ta ma ta ma in dariya ke ta ma sai kuma rana ɗaya daga ta gano shi kenan kuma sai kuma ya lallai. to idan aka koma wajen misalin bangaren samari Ah. bai kamata a gani a cewa bai kamata ah, su riƙe wa yan matan kariyar da sauransu ba su kuma yan matan me ka gani aka me kake a ganin ka me ya kamata misali budurwa ta maka wanda in ta maka shi wanda zai sa irin ka ci gaba da soyayya da ita ba za ka ja da baya ba ita ma dai kamar wannan su ne ta zama na ɗaya ne gaskiya na biyu akwai babban abin da yake sa wannan abu ne mata ka dinga nuna ma irin kai ai kai kadai take so ko kuma abubuwa dai kamar haka sai mutum namiji ya da ita sai ko kuma wata rana ko kuma ba zata kawai sai ya ga aibal ba kai take so ba sai wannan abin ya sa da haushi don kama dina kula ta karabu da ita wato idan ta nuna maka cewa kai kadai ne sanan daga baka ka gane cewa akwai wani yawwa yawwa akwai wani ba ma kai sai ba kawai har kusan kuɗi ko kuɗi ba ka ganin su ma samarin sukan yi haka wani lokacin suna da samari biyu uku hudu amma su boye yan matan ba su faɗa masa gaskiya duk ba cikin ƙarya bane haka wani din ma eh duk a cikin ƙaryar ne na dai gaskiya baya yan soyayyar dan aure ake yi dan kai soyayya ya ya shi ke ƙarya sunana Najib. Na farko dai ka rike gaskiya a rayuwarka. Mace ko namiji ya zama to du alakar da za a yi ya to akwai gaskiya a ciki. Hmm. Sabida du abin da aka ce ba gaskiya a ciki lamari ya lalace. Dole ɗaya ya ciki ɗaya. Sabida ɗaya bai san dan Allah yake sansa ko ba dan Allah yake sansa ba ko ba haka ba. To yanzu ya zaka gane idan misali kana zuwa wurin budurwa za ka gane cewa lallai tsakanin ta Allah take son ka. Eh to wannan kuma akwai hanyoyin da za ka bi ka gane dan Allah take santa ai take sanka ka nuna mata kuɗi na farko abin da yake buɗar da mace yanzu a wannan zamanin kuɗi in ka nuna mata ka bai dame ta ba to sai ka duba wata alaƙa kuke suka kulla da ita ko kuma suke da wasu ko kuma yaya tarbiyyar gidansu hmm. to in ka duba waɗannan Allah yadda a san za a sami wannan kamar wani lokaci da 'yan matan ke da samari hudu biyar ko duk ba sani za su yi ba ba ka sanin cewa wanne ne ma ainihin da gaske a ciki da duk wanda ya zo suna da wayan su nuna mai cewa ai suna son shi dan dai samu wani abu a hannun shi me za ka ci game da wannan eh to wannan kuma in ka duba duk macen da take wannan na farko ba ta da tarbiyya a gidan saboda in ka so mutum dan Allah ko ya cuce ka sai Allah ya saka ma da abin da ya fi wannan to amma yawanci tarbiyya dai A irin wannan da ake wacce za a ganta da samari hudu to gaskiya wannan kuskure ne saboda rayuwa ka riƙe mutum da gaskiya da amana in yi cuce ka ce Allah ya kama da abin da ya fi. Ina magana da Hussein. Abin da yake zunye lalacewa soyayya. Ita dai soyayya tana son riƙon amana gaskiya. To idan har namiji ya riƙe wannan abubuwan za a ga mace gaba ɗaya ta ɗaga kawai shi take so kawai. amma idan har ka nuna mata kana son ƙarya kana nuna mata kuɗi tana nuna mata isa da mallaka to ita kuma gaba ɗayanta za ta bi kawai ita kawai ta take amma idan har ka tsallake wannan abubuwan da da kake nuna mata yau idan yau ka zo hmm. yau ka ba ta dubu ɗaya gobe ka zo ka ba ta dubu biyu ka zo ka ta dubu biyar to gaba gaba ba ta hankali a hankali ba ta to rana ɗaya ta mai tsarawo rana ɗaya ta in baka bata ba to a nan za ku yi jima ku ta kasa da ita a ce kai da ma haka ce yau ɗaya na tambaye ka je saban ɗari biyar ko dubu ɗaya ka ki ka tsaya kana ta manta tabbaki kawai to fili ka ce malam ba ka da shi kawai kai ka nuna masa kai ɗan wani ne yau ka zo mata da goma yau ka zo mata da hennessy gobe ka zo mata da gobe ka zo mata da java gobe ka zo mata da highlander gobe ka zo mata da motoci kala kala gobe ka zo mata da kala kala ta haka tana zuwa mata da wannan abubuwan tana ran tana biya dan tana jin daɗi har za ta gani su kawayenta ku zo ku fita da ku fita da irin green park ku fita da fast park park da aka dai masu kyau ku zo da ita da kana kashe mata kuɗi to wannan kuɗin da kake kashe mata kuma kai ba naka bane da ka zo arowa kake sai ka koma san wajen nan da ka aro kuɗin ka zo kana ta tabbaci da To a bangaren eh to a bangaren samarin da ake cewa suna cewa ai dole ne in kana son ka shawo kan yarinya sai ka hada mata da ƙarya kana ganin duk ba cikin gyara soyayya bane wannan eh cikin gyara soyayya ne amma wata mutum ta fi son ka gaya mata gaskiya in tana son ka tsakanin da Allah tana son ka in dan wani abu take son ka kawai ta yi son ka za ta gane dan wani abu take son ka ba wai dan kan kan kanka ba hmm. mata sometimes mata da yawa wasu irin waɗannan sun fi yawa a ciki mace za ga za ka zo mata da karya ka nuna mata kai ɗan wani ne nuna mata kana da kuɗi to alhalin kuma ba ka da shi ita hmm. ce ta fi son irin wa'annan to kai kuma tashi sai ka zo kana da na sani ka ɗai kuɗi ka ka bata dubu biyar dubu goma ka bata sai ka koma gida ka zo kana da na sani me yasa na bata ba